dakta ga shi ka zo da wannan gidan mai kuma ka ga yadda yi ah, mulki, a kun buɗe gidan mai a sokoto shekaran jiya ya kuma kun buɗe kuma daga cikin kurmin arzikin da Allah ya buɗa muku an kuka ba da mai kyauta sai dai yanayin al'umma sai a hankali ya ka ga al'umma dangane da cece ce da suke a wajen ba da wannan gidan alhamdulillah dama shi dan adam ya haka yake babu yadda za a yi ka ce za ka ba an adam ne da su wani abu ne kaɗai zai iya mutum amma dai na ganin halin da ake ciki maka da aka yi da halin da ake ciki a najeriya sun mutum ya zo har ya ɗauki waɗansu mutane yi masu yawa ya ba su bai bai ɗorawa ba zai iya noma wa mutanen da sun yi baki ɗaya bai da ta mana da za mu iya hakan da mun yi amma ya kawo sasu da Allah na ma Allah ya kawo kamarinsa ko abu a gidan ba a ɗora ba an baka da an baka cikin masu wani sai ka samu saboda ba su samu ba su da wannan shi ne girma mu na biyu wannan da biyu na zama kuma muna da kiran da mai saboda talabijin da wani kuma duk inda muka je haka muke ba wancan ko a yanzu da za su iya lissa lissafa wanda muka ba kuɗi da masu yawa kusan jarumin ne muka ba su a ranar da amma dai su za su da fahimta haka wanda duk mutum da bai samu ko shi bai samu amma sai shi kawai kalaba ne mutum da bai samu amma da hakika mutanen fara su na da su sosai domin ba duk inda ya yi da su in sha Allah albarka ta so domin shi wajen kamfani ya shahara kan taimakon al'umma kuma ko ba komai ayyuka so gari ka ɗauki mutanen gari kusan kashi casa'in da biyar na dubu bakwai yan zamfara da kuma a halin da